Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nishar Hasumi Masa'udu da ke bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da yakin da Rasha ke kafsawa da Ukraine ya nuna a fili karara rashin dacewar wannan yaki da ke zubar da kimar nahiyar Turai a game da maganar mutunta 'yancin ƙasa da ƙasa. Depuis la Deuxième Ya ce tun bayan yakin duniya na biyu, an yi zaton ba za a sake fuskantar barkewar yaki a Turai ba. amma kuma yau an wayi gari nahiyar ta fada cikin yanayin yaƙi wanda shine mafi muni a tarihin duniya ganin yadda ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya ta mamaye makwabciyarta abinda muke ganin ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa dokokin majalisar ɗinkin duniya dokokin ƙasa da ƙasa ne ke baiwa ƙananan ƙasashe irin namu damar cin gashin kansu domin ba mu da ƙarfi idan haka siddan za a waye gari saboda ji da kai wata ƙasa ta mamaye makwabciyarta ba maganar 'yanci ko kuma dokokin ƙasa da ƙasa shi yasa muke bin sahun ƙasashen da ke Allah Allah wadai da wannan mamaya irin ta zamanin jahiliya. Hakan ne ma ya sa tun a tashin farko muka goyi bayan ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a game da rashin cancantar wannan yaƙi. Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta yaba da matsayin na hukumomin Nijar dangane da yaƙin na Rasha a Ukraine. L'ordre international est l'objet d'attaques euh, sans précédent. Et donc je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger. a sakamakon yakin da rasha ta kaddamar a ukraine matsayin nan na niger abu ne da ke daidai da matsayin kasashen duniya saboda abu ne da ke taba 'yancin rayuwa kamar yadda dokokin kasa da kasa suka shata mu ma muna turta kashe-kashen da rasha ke da alhakinsa a yakin da ta kaddamar terribles, les crimes de guerre qui accompagnent les actions russes en Ukraine. Waɗannan ministoci sun bayyana matsayin ƙasashen nasu ne a yayin ziyarar da ministar harkokin wajen Faransa da abokin aikinta na tsaro suka gudanar a jiya a nan Nijar, dabra da tantaunawar da suka yi da takwarorinsu a game da tsarin daftarin da dakarun ƙasashen biyu za su yi amfani da shi a fagen daga bayan ƙaurar sojojin Barkan daga Mali zuwa Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.